Babban Bankin Najeriya wanda aka fi sani da CBN ya tabbatar wa BBC cewa har yanzu ba a daina amfani da tsofaffin kuɗi ba a faɗin ƙasar. Wani babban jami'i a CBN ya shaida wa BBC cewa bisa la'akari da umarnin da Kotun Kolin Najeriya ta bayar na a ci gaba da amfani da tsofaffin kuɗin har zuwa ranar 15 ga watan Fabrairu, a domin haka CBN zai bi wannan umarnin har zuwa ranar da za a koma a zaman kotun. Jami'in ya ce a hukumance CBN bai fitar da wata sanarwa ba a kan wannan batun, amma dai bankunan kasuwanci a faɗin Najeriya ba za su daina karɓar tsofaffin kuɗi ba sai bayan wa'adin da Kotun Kolin ƙasar ta bayar. Hakan na zuwa ne a dai lokacin da gwamnatin Najeriya ta ce za ta mutunta umarnin da Kotun Kolin ƙasar ta bayar a kan karar da wasu gwamnonin jihohi uku suka shiga inda kotun ta dakatar da aiwatar da wa'adin daina amfani da tsofaffin takardun kuɗi na Naira 200 da 500 da kuma 1000. Gwamnonin jihohin Kaduna da Kogi da kuma Zamfara ne suka shigar da karin inda suke kalubalantar wa'adin. Ministan Shari'a kuma babban lauyan gwamnatin Najeriya Abubakar Malami ne ya ce gwamnatin za ta bi umarnin a wata hira da tashar talabijin na Arise TV mai zaman kansa a Abuja ya yi. Ƙarshen rahoton kenan Faisal Haruna, bayyana 24.